بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul ga wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa a wannan aji namu a wannan yammaci na Juma'a wanda shine yammacin takwas ga watan Safar hijira na da shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 25 ga watan wato September shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na ɗari da sittin da biyar cikin jirgin darussa waɗanda muka yi rikodin ɗinsu insha Allah za mu yi karatu farko a littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil na malam Abdul Majid Al-Ghauri Allah ubangiji saka mishi alkhairi za mu tashi kai tsaye a shafi na ɗari hudu da casa'in da biyu inda malam yake cewa kutubun fi rijali al-kutub al-ashara kashi na goma sha uku daga cikin jirangiyar kashe-kashen littafai waɗanda malam yake mana magana a kansu cikin littafai na ilmin rijal su ne wato littafan da aka rubuta su don yin tarjama ta rijalu alkutubil ashara mazajen littattafai guda goma dai littattafai goma su ne alkutubus sitta sannan kuma da masanidu na limaman mazhabobin nan guda hudu abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad allah ya gafarta musu gaba ɗayansu a ƙarƙashin wannan wato rukuni akwai littafi ƙwaya ɗaya shine at-tazkira bi rijalil ashara lil hafiz abi abdullah muhammad ibn ali ibn hamza al-husaini ad-dimashqi wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da sittin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malami yana da littafi mai suna at-tazkira bi rijalil ashara sunan malamin abu abdullah muhammad ibn ali ibn hamza al-husaini malam ya ce ishtamilu hadha alkitabu ala tarajimi ruwati asharatin min kutubis sunna wannan littafi na dauke da tarihin mazaje na littafai goma daga cikin littafan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hiya alkutubus sitta sune littafan nan guda shida bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah allati hiya mawdu'u kitabi tahdhib alkamal lilmizzi littafan nan guda shida wanda sune littafan da almizzi ya tattauna akan su a cikin littafinsa ko kuma ce tattauna ya kawo batu game da mazajen littafin a cikin littafinsa tahzibu al-kamal bil idafati ila arba'ati kutubin li ashabi a'immati al-mazahibi al-arba'a malam yace kuma a wannan littafin tazkira baya ga littafan guda shida an ƙara kuma mazajen littafan nan guda hudu na limaman mazhabobin nan guda hudu wahiya littafan guda hudu sune muwatta littafin muwatta na Imam Malik ومسند الشافعي ده مسند الإمام محمد ابن إدريس الشافعي ومسند أحمد ده كم مسند الإمام أحمد ابن حنبل ده كم مسند الذي والمسند الذي خرجه الحسين بن محمد ابن خسر خسر من حديث أبي حنيفة ده كم مسند ده وانا ما لم يتنتنشي ده حديثا أبو حنيفة لكنه لم يذكر رجال بعض المصنفات التي لأصحاب الكتب الستة sai dai shi abu abdullahi dimashki bai ambaci a sauran littafan da ashabu kutub sita suke da su ba irin su arabul mufrad su khalqu afalil ibad su marasil na abu dauda su da makamantansu kama fa'ala shaykhu kulli mizzi bai irin yadda malamin sa mizzi yayi ba wa inna maqtasara ala rijal al kutub sittati faqat bi idafati ila rijal al kutub al arba'ati al mazkura ya takaici ne kawai akan mazajen littafan can guda hudu kadai guda guda shida kadai da kuma littafan nan guda hudu kadai wara maza da malikin ka ya sanya wa maliku wato ramzi na kafin wani shafi'i fa shafi'i kuma fa'un ain wani abi hanifata fa abu hanifa kuma da fa'un da ha wani ahmad alhamza sau ahmad alhamza wani man akhraja lahu abdullahi bin ahmad min ghairi abihi ab wanda kuma wato Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali ya fitar wanda ba daga baban shi ba shi kuma ya sa mushi ainun ba wata raka rumuzal sittati ala haliha sannan ya bar su kuma rumuz na alkutubu sitta wanda aka sani kamar yadda suke kama ramaza lahal mizziyu ya bar su a bisa yadda alhafidul mizzi ya musu ramzi malam ya ce wa ghayatuhu min hadha tasnifi an yajma'a ashharar ruwati fil quruni thalathati al-fadila alladhina atamadahum ashabul musannafati as-sittati al-mashhura abinda malamin ya nufata a wannan littafi nashi shine ya tattara sunayen mafiya shaharan masu riwaya waɗanda suka rayu a ƙarnoni uku na farko waɗanda masu littafan nan guda shida suka dogara da riwayar su wajen hada hadisan su wa ashabul mazahib al arba'a al matbu'a wanda kuma masu mazhaban nan guda hudu su ma suka dogara da riwayar su wa huwa kitabun jayyidun nafi'un malam yace littafi ne mai amfani kwarai mai ban sha'awa طبيعة بتحقيق الدكتور رفعت فوزي محمد عبد عبد المطلب في مصر an buga shi da tahqiqin Dr. Rafat Fauzi Abdul Mutallab a kasar Misr a shekara ta miladiya ta 1997 daidai da hijira da shekara 1417 wannan kenan sai ma da yace Arabiu ashara rukuni na goma sha hudu na littattafan shine kutubun fi rijalil a'immatil arba'a sai kuma littattafan da aka ware kawai akan littattafan al'a'immatul arba mazajen da ke cikin littattafan a'immatul arba'a a nan ma ya fi ambaci littafi kwaya ɗaya shine littafin ta'ajilul manfa'a bi zawaid rijalil a'immatul arba'a na al-hafiz abul fadl shahabuddin ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani na al-imamu ibn hajar Allah ubangiji ya gafarta masa wanda ibn hajar shi kuma rasuwarsa shekara ta 852 bayan hijirar manzon Allah صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بدأ الحافظ ابن حجر هذا الكتاب بمقدمة بين فيها نطاق الكتاب وموضوعه والغرض من تأليفه وأهميته bala ya ce ibn hajirin ya fara wannan littafin da bayani a cikin wata mukaddima wata shimfiɗa da yi a inda ya bayani a kan scope na littafin littafin ina iya ina ne zai shafa da kuma me za a yi magana a ciki da kuma manufar da sa rubuta littafin da kuma muhimmancin irin wannan aiki فقال في بيان موضوع الكتاب يبو بياني أكن مسقف دلتافن سيكي تشيوا فقد وقعت على مصنف للحافظ أبي عبد الله محمد ابن علي ابن حمد الحسيني الذي سماه التذكرة برجال العشرة yace hakika na game da littafin wancan malami da aka ambata a baya wato Abu Abdullah Muhammad dan Ali dan Hamza al-Husaini ad-Dimashqi wanda ya sa masa suna at-Tadhkira bi Rijal al-Ashara ضم إلى من في تهذيب الكمال الشيخ المزي من في الكتب الأربعة wanda ya haɗa tsakankanin mazajen da ke cikin tahribul kamal da kuma mazajen da ke cikin masanidul arba'a wa hiya sune muwatta wa musnad shafi'i wa musnad ahmada wal musnad alladhi kharrajahu al-husayn ibn muhammad ibn khusru min hadisi al-imam abi hanifa yace waɗannan sunan tafai guda goma da aka hada faltaqattu al-ana min kitabil husaini man lam yutarjim lahu al-mizzi fi at-tahdhib yace to da haka anan sai na tsinci waɗanda suke cikin littafin shi al-Husaini din nan waɗanda mizzi bai musu tarjama ba a cikin littafin shi tahdhibi yace wadihun min hadhihi al-ibara kaga wannan magana ta ibnu hajirin a karar tana nuna mana anna mawdu al-kitabi zawaidu rijalil a'immatil arba'a cewa wannan littafi yana magana ne akan ƙare-ƙaren hadisan da watan ƙare-ƙaren mazajen da suke cikin littafan malaman nan guda hudu waɗanda ba su da hadisai a cikin littafan can guda shida ya ce fi kutubihim al-mazkura huna a cikin littafan su da aka ambata wake al-imamu abi hanifa wal imamu malik wal imamu shafi wal imamu ahmad rahimahumullah fi kutubihim al-mazkura huna a littafan su da aka ambata anan duna sa'ir kutubihim banda sauran littafansu وقد أخذ الحافظ تراجم هؤلاء الرجال من كتاب التذكرة fi rijal al-ashara kuma ibnu hadirin ya dauki tarjamomin su daga wancan littafi na Abu Abdullah al-Husaini da Sharif al-Husaini alladhi ikhtasara fihi kitaba tahdhib al-kamali li Sheikh al-Mizzi wanda shi kuma yayi tahdhibi ne ya ya ya takaita littafin malamin sa ne al-Mizzi a wancan aikin malam ya ci gaba da cewa wa hazafa minhu man laysa fil kutub as-sittah ya cire waɗanda ba su cikin alkutubu sita min rijali musannafatihim al-ukhra wanda ke da hadisai a sauran littafan da aka ambata mulhaqat din wa adafa ilaihim rijala arba'ati kutubin min kitabi min kutubil a'immati al-arba'ati al-muqtada bi sai maye gurbin waɗannan da ya cire da hadisai ko kuma da mazajen da ke da hadisai a littattafan limaman nan guda hudu waɗanda ake koyi da mazhabobinsu ورتب الحافظ أسماء تراجم هذا الكتاب على ترتيب حروف المؤجم ابن حجر يا tsara ya jeranta sunayen da ke cikin tarjamomin nan a bisa tsarin wato alif ba wa zalika fi asma'il mutarjamina wa asma'i aba'ihim wa ajdadihim yayi haka game da sunayensu da sunayen iyayensu da sunayen kakanninsu ya bi dukka kwarai kamar da ya saba وبعد ما انتهى من ذكر الأسماء انتقل إلى ذكر المشهور بالكنى bayan da ya gama ambatan sunaye su kuma ya tsallaka zuwa ga ambatan waɗanda suke an ambace su almazkuri na bilkuna wanda ake kiran su suka fi almashhuri na wanda suka fi shahara bilkuna da alkunya abuwa ne ko ummuwa ne wa kafiran ma yadhkuru alisma marrataini wani lokaci ya kambaci sunan mutum ɗaya su biyu marratan fil asma wa marratan fil kuna ya ambace shi a babin sunaye kuma ya tafi can wurin alkunyoyi sake ambatan shi walakinahu yuhilu bi qawlihi sai dai kan yi ishara suka ji ya ce taqaddama wannan sunan ya gabata aw ya'ti ko kuma yana nan tafi a nan gaba thumma zakara faslan bayan da ya gama da mashhurai da alkunya sai ya ambaci kuma wani fasli fi man ubhima game da wanda aka yi dungu minar rijali na daga mazaje bi zikri abihi aw jaddihi a ce dan wane ko dan wane ko jikan wane thumma sannan kuma faslan akhara wata gaba daban fi zikril mubhamina bi zikri ansabihin waɗanda aka ambace su da dangantaka su ko kabila su a ce mutumin gari kaza ko dan gari kaza thumma ko dan kabila kaza thumma zakara faslan salisan ya sake ambatan wani fasli daban fi man lam yusamma wanda ba ambace shi ba walam yunsab ala tartibin riwati anhum to kaga wanda ba ambata ba shi ya za a yi fulanun ko fulana sai ya tsara su bisa jeren giyar waɗanda suka yi riwaya daga gare su wa faslan rabi'an da wani fasli na hudu ala tartibin riwati anhum anhum al-mashhur bil kuna da wanda ya jeranta kuma wanda suka yi riwaya daga gare su su masu riwaya daga gare su din su zama sun shahara da alkunyoyin su ne waɗancan da suke gaban da su masu riwaya sun shahara da suna yanzu kuma waɗanda suka shahara da alkunya wani haja nafsal manhaji ma'an nisa haka kuma yi wannan irin salon ga mata fabada bi zikirin nisa il ma'rufati bil asma ya fara ambatan mata da aka san su da sunayensu sumal ma'rufati bil kuna ya ambaci wanda aka san su da alkunyarsu sumal mubhamati min hunna sun yana ambacin mubhamai amma rumuzu amma rumuzul kitabi fa hiya kattali ga rumuz din kuma da yayi amfani da su daga ciki ya amfani da kafun lil imami malik imam malik sai sa mashi kaf sannan wa fa lil imam shafi'i fa'un ain wa fa fa'un da ha lil imam abi hanifa wa ab ainun da ba lil imam ahmad sai kuma wa rumuzul kutubi sita ala haliha su kuma rumuz na kutubi sita kamar yadda aka san su bai canza su ba طبع هذا الكتاب قديما بتسيه الأستاذ عبد الله هاشم اليماني في دائرة المعارف الإسلامية بحيدر آباد الدكن الهند عام 24 و300 وألف للميلاد الموافق لسنة 1906 للميلاد في مجلد يتي أنبغى التافن تنتني تن 1906 كمان شكرا وزن تريد قوم شاب يريكي نقوم كمان تنسو أنبغى شاك أسهي إنديا دي أيكن دوان متمسونا الأستاذ عبد الله Hashim al-Yamani ya mishi sannan yace kuma sun masadar bi taba lahu taba'atun muhaqqaqa sannan daga baya kuma aka fitar da wasu copies da aka yi tahqiqi sosai da sosai tahqiqi Dr. Ikramullah Imdad al-Haq da wani malami suna Ikramullah Imdad al-Haq fi Dar al-Bashar al-Islamiyya bi Beirut fi arba'i mujalladat a cikin mujalladi guda hudu ina fata mun gane wannan jama'a da yace al-khamis ashara rukuni na goma sha biyar da tafan kutubun fi rijalis sunani wal masanid littafan da aka yi su don su tattauna akan mazajen as-sunanu wal masanid mazajen sunan da masanid sunan sunan da kuma musnad musnad nan ma ya ambaci littafi kwaya ɗaya shine at-taqayid li ma'rifati riwatu sunani wal masanid littafin at-taqayid li ma'rifati riwatu sunani wal masanid na malam Abubakar Muhammad ibn Abdul Ghani al-Baghdadi wanda aka fi da suna ibn nuqba al-hanbali wanda yake da zaid al-takmila na ibn makula din nan ya rasu shekara ta 629 karni na bakwai kenan na hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace jamal hafiz ibn ibn nuqta fi hadha alkitab asma'a ruwat alkutub as-sittah wa akhbarahum wa jarhahum wa ta'dilahum wa mahallahum 'inda al-ulama ثم أضاف إليهم جماعة من رواة السنن والمسانيد والتزم على ذكر الأشهر والأأم منهم yace wannan malami abin da ya ambata shi ibn nukta shine sunayen mazajen da ke da hadisi a cikin al-kutubus sitta da labaransu da suka ko nagartarsu da matsayinsu a gun malaman hadisi da bayani kuma sannan sai ya ƙara da kuma mazajen as-sunan da musnadai amma ya takaitu ya fi damuwa da wanda suke shahararru an san su malam ya ci gaba da cewa ثم ذكر السنن والمسانيد التي يشتمل كتابه على معرفة رواتها فقال sannan ya ambaci littattafan da su ne wato littattafan da ya yi ƙoƙarin yin bayani akan mazajen da ke cikinsu ga littattafan kitabul muwadda riwayatu abi mus'ab da littafin sayyid bukhari da sayyid muslim da as-sunan ta abu dawud da as-sunan ta sa'id ibn mansur da as-sunan al-mujtaba kenan ta imamu abu abu abdurrahman an-nasai da as-sunan ta ibn majah al-qazwini da kuma jami na al-imamu abu isa tirmidhi da kuma as-sunan ta al-imamu ad-darqutni da kuma sahih na na isma'ili da kuma sahih na abu awana da kuma littafin al-muttafiq lin al-jawzaki da kuma littafin as-sunan na abu ƙwarra musa bin tariq az-zabidi kenan wanda ya da hadisi a cikin binin sunan nasa'i da kitabu sunan al-kabir da as-sunan as-saghir da as-sunan wal athar wanda dukkanin su waɗannan na al-imamu abubakar al-baihaqi ne da kuma littafin musnadu al-imami ahmad ibn hanbal da musnadu shafi'i da musnadu abi hanifa da musnad da isaac ibn rawiya da musnad na musaddad da musnad na al-humaidi da musnad na abdullahi dan wahab da musnad na al-imam darimi da musnad na ar-rawiyani da musnad na aibu ala da musnad na abu umara al-adani da musnad na ahmad ibn mani' da musnad na abu dawud at-tayalisi da kuma musnad na ibn abi usama al-harith ibn abi usama da kuma musnad na al-haytham ibn kulayb ash-shashi malam yace ثم رتب كتابه على حروف المعجم sannan shi abubakar ibn nukta ya jeranta littafin shi a bisa jeren gir harufa na alif ba wabtada abi man ismuhu muhammadan tabarrukan ya fara da masu suna muhammadu muhammadu saboda nima albarka sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama tubi ahlul kitabi tahqiq al-ustad kamal yusuf al-hut في دار الكتب العلمية ببيروت عام ثمان بعد المئة الرابعة عشر الهجرة الموافق سنة 88 و900 بعد الألف للميلاد a 1988 daidai da 1408 aka buga littafin a darul kutub ilmiya ta ƙasar Beirut to wannan kenan insha Allah sai mu tsallaka zuwa littafin al-Imamu Abu Abdullahi Zahari wanda shine al-Ibaru fi akhbari man abar zamu tashi a inda Zahabi yake cewa rahimahullah al-Imamu Zahabi yake cewa sanata hamsin wa sittina wa mi'atayin shekara ta ɗari biyu da sittin da biyar bayan hijira annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rahabi ya ce wa fiya tufi Ahmad ibn al-Khasibi al-Wazir Abu al-Abbas wazara lil-muntasir للمنتصر والمستعين ثم نفاه المستعين إلى المغرب وكان abuhu amira misra fi daulatin rashid a wannan shekara ta 265 Allah ya rasuwa wa ahmad ibn al-khasib wani wani wato waziri da da zahabi ke mai take da cewa ahadu zalama ɗaya daga cikin mugaye waziri ne sunan shi minista ne sunan shi ahmad ibn al-khasib ibn abdul hamid ana mishi abin nan alkunya da abul abbas yayi waziri ga halifa al-muntasir sannan kuma ya sake yin waziri har ila yau ga khalifa al-musta'in thumma nafahu al-musta'in shi musta'inin ne ma ya kore shi yayi mishi nafi wato ya kora shi ya kore shi daga garin zuwa maghrib lokacin da aka samu wani mai suna autamush shine ya mishi ya mishi ya mishi abin nan wato wishaya shekara ta 248 aka kwace dukkanin dukiyar shi aka sa shi akan jaki aka yi ta yawo da shi ana wulakanta shi daga baya aka kore shi daga garin wa kana abuhu baban shi ya kasance amira misra fi daulatin rashid baban shi ya kasance wato sarkin misra gwamnan misra a zamanin rashid wannan mutum ya kasance mai yawan sadaka da duke shi har sa'ad da ya zama bai da arziki bai daina bai daina sadaka ba Allah ya gafarta mishi wa fiha ahmad ibn mansur أبو بكر الرمادي الحافظ ببغداد وكان أحد من رحل إلى عبد الرزاق ووثقه أبو حاتم وغيره سيكما أحمد ابن منصور ابن سيار أبو بكر الرمادي babban malami ya rasu a garin Bagadaza asalin shi da mutumin wani gari ne ya zo a kasar Bagadaza musamman rayu ne a kuma Bagadaza a nan ya rasu al-Imamu Ibn Majah kadai cikin ashabul kutubus sita ya roto hadisin sa sannan daga cikin ɗaliban sa akwai ibnu abid duniya akwai abu nu'aymin akwai as-sarraj akwai kuma ibnu abi hatim abdurrahman ibnu abi hatim rahmatullahi ala jami' yayi karatu shi wannan agun malamai irin su abdurrazzaq as-sanani irin su yazid ibnu harun irin su abu dawud at-tayalisi irin su affan irin su abu asim an-nabi ya kasance mutum ne mai kokari kwarai da gaske an ce ko rashin lafiya yake yi to ba ya yarda ya sha magani sai dai ce a zo a karanta hadisi shi yake ana yake jin sauki wa fiha ibrahim ibn hani in naysaburi as-sikatu al-abid rahala wa sami'a min ya'l ibn ubayd wa tabaqati qala al-imam ahmad ibn hanbal in kana ahadun min al-abdali fa ibrahim ibn hani sai kuma ibrahim ibn hani in naysaburi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban imam ahmad ibn hanbal a wajen fiqhu da falala duk da yake shi bai da riwaya ta hadisi a cikin kutubul sunna al-usul din nan amma abidi ne amintacce mai yawan bauta Allah aka ce rahala wa sami'a min ya'al ibn ubayd yayi kaura ya ji ya ji hadisi a gun ya'ala dan ubayd wa tabaqati da sa'annansa irin su ubaydullah ibn musa irin su affan irin su abdullah ibn dawud al-khuraibi duk waɗannan malaman su ne da ire-iren su shine wanda khatibul bagadadi ya ruwaito daga gare shi a littafin talkhisul mutashabihi fi rasam yake cewa shi wannan bawan Allah Ibrahim ibn Hani yace naji Abu Dawuda ya qa'u ra'aitu Abu Dawuda ya qa'u fi Yahya ibn Ma'in fa qultu lahu sai na cewa Abu Dawuda Sulaiman bin al-Ash'as na ce mishi ataqa'u fi mithli Yahya yanzu irin Yahya dan Ma'in kake magana kan shi sai ya ce fa qala sai ya ce mishi man jarra ziyulan nasi jarru ziyulahu duk wanda ya ja bayan riga mutane su sai sun ja bayan riga shi haka kawai bada amsa Allah ya gafarta musu gaba da to shi ne aka ce Imam Ali ibn Hanbal ya faɗi wata magana akan shi wannan magana Zanjawayya ya ruwaito ta daga Ahmad ibn Hanbal cewa zan da aka yi jana'izar shi lokacin Ahmad ibn Hanbal ya rasu sai yake bada labari yake cewa kun ji abin da Ahmad ibn Hanbal yake cewa in kana ahadun minan abdali in da gaske ne akwai wani mutum da ake cewa al-abdal wato mutanen da duniya ba ta yiwa sai da su kamar yadda sufaye suke faɗa fa Ibrahim ibn Hane wannan mutumi duk da ɗalibin Ahmad ibn Hanbal ne al-Imam Ahmad ya kasance yana girmama shi kamar da Rabi yake cewa faqad kana Ahmadu yagshahu wa yahtarimuhu yana zuwa gidan shi kuma yana girmama shi an ce ran da zai rasu ma yana azumi yana cikin azumi yana magagin mutuwa sai aka kawo mishi dan shi ya kame ruwa aka ce mishi ya sha sai ya ce hal gharabati shamsu rana ta faɗi ne aka ce mishi sai ya ce ba zai sha ba haka ya cika da wannan azumi shine wanda ke gani a wajen sai yake jan aya yana cewa li misli hadha falyamal al-amilun Allah ubangiji ya gafarta mishi babban sufi ne wali sai malam yace wa fiha Ali ibn Harb ibn Muhammad Abu Hasan al-Ta'i al-Mawsili al-Muhaddith al-Akhbari صاحب المسند سمع ابن عيينة وعاش تسعين سنة سيكما علي ابن حرب ابن محمد أبو الحسن الطائي wanda yana da hadisi ne a cikin sunan talimamun da sa'i kadai babban malami kuma sanin labarai a kasar mausil kuma mawaki akwai wani mai irin sunan shi ali ibn harb ibn abdullahi sorry ibn abdurrahman sukkari wanda shi kuma yana cikin sikat na ibn hibban ne shi wannan malam yace daga ciki sani ibn uyaina ya ji hadisi daga ibn uyaina da kuma irin su hafs ibn Ghiyas da irin su Abu Muawiya ad-Darir da cikin ɗaliban shi kuma kamar yadda muka faɗa akwai al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i sannan akwai Ibn Abi Hatim akwai al-Imam Abu Ja'far at-Tabari da kuma wani tattaba kunnansa dan Hazabi yake cewa wa nafilatuhu Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Harbin dan jikansa haka khalifan musulunci al-Mu'taz illa a shekara ta 254 shi ma ya saurari karatu a gurinsa har ya ga halifan yana rubutu a haka watsatsake sai yake ce mishi lalle ka ɗauki laƙad a hasta bi musibati ahalil hadis ka ɗauki bala'i a hannun malaman hadisi ka rubuta abu daga baya ka zo ka kasa gane shi idan mutum ya rubutu watsatsake haka ko littace kake ɗauka sai ka ga daga baya ka zo ka kasa ganewa kai ba likita ba ka je kana ta wani rubutu batsar batsar ba ka yi shi a hankali ba shi da suke cewa makar matsana illa nadimna Allah ya tsare wa tufiya qablahu akhuhu Ahmad ibn Harbin bi sanatayn akwai dan uwan shi Ahmad ibn Harbin wanda ya mutu kafin shi da shekara biyu akwai kuma dan uwan Muawiyah ibn Harbin wanda shi kuma shine ma ya mushi sallar gawa wannan mutumi kamar da aka fada ya rayu shekara 90 a duniya ya mutu a watan Shawwal na wannan shekara ta 265 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai malai ya ci gaba da cewa وفيها أبو حفص النيسابوري الزاهد الشيخ خراسان واسمه أمر بن مسلم وكان كبير القدر وصاحب أموال وكرامات وكان عجبا في الجود والسماحة وقد نفذ مرة بدعة عشر ألف دينار يفتك بها أثار ومات وليس له عشاء وكان يقول ما ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء wala lamhatin fi kalbe bi kalbe aka ce shi kuma abu hafs annai saburi wani malamin zuhudi shi ma wanda sunan shi amru ibn muslim wanda ya ce wa kana kabir al-qadari mutum ne mai babbar daraja sahiba amwalin mai duk ahwalin mai halaye daban-daban irin na sufaye wa karamatin da karamomi wa kana ajaban yana da mamaki filjudi wajen kyauta wa samaha da sakin hannu وقد نفذ مرة بدعة عشر ألف دينار an samu lokacin da ma ya sadaka da wato dinari ashrata alf dubu goma waɗanda ya amfani da su don yanta wuyaya wa mata amma kuma ya rasu wa laisa lahu asha ba da abincin da a ci ranar a gidan shi da daddare saboda ya sadaka da shi ya kasance yana cewa masta haka su masakha'i man zakara al'ata'a wala lamhatan bi kalbi duk wanda zai bada kyauta yaje yana tunanin ta to wannan bai cancanci a kira shi da mai kyauta ba marowaci shine zai bada kyauta kuma yaje yana tunanin ta Allah ya tsare mu malam yace wa fiya Muhammad ibn al-Hasan al-Askari ibn Ali al-Hadi ibn Muhammad al-Jawadi ibn ibn Ali al-Riba ibn Musa al-Kadhib ibn Ja'far al-Sadiq al-Alawi al-Husaini Abu al-Qasim alladhi taqbalu تلكبه الرافدة الخلف الحجة وتلكبه بالمهدي وبالمنتظر وتلكبه بصاحب الزمان وهو خاتم اثني عشر, اثني عشر ودلال الرافدة ما عليه مزيد فإنهم يزعمون أنه دخل السرداب الذي بسامراء بسام بسا بس بسامراء آه دخل السرداب الذي بسامراء وفاختفى فاختفى وإلى الآن وإلى الآن وكان عمره لما أدم تسع سنين أو دونها ما لن يتي سيكما واتو آآ آآ محمد دان حسن محمد دان حسن العسكري دان علي الهادي wanda shine Muhammadu Jawad shi kuma dan Aliyu Riba wanda shine shi kuma dan gidan Musa al-Kadhib Musa al-Kadhib kuma dan gidan Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq jikan Husaini din nan wannan mutumi ana ce mishi al-Alawi al-Husaini ana mishi alkunya da baban Qasim allazi tulaqibuhu rafida wanda yan shi'a rafida masu cin mutuncin salaf suke ce mishi al-khalaful hujja hujja ta baya wa tulaqibuhu bil mahdi shi suke ce ma mahdi bil muntazar wanda ake jira wato laqibu bi sahibi zamani ko suke ce mashi sahibu zaman duk wannan sunayen da yan shi'a suke bashi ne wa huwa khatimatu ashar shine cikon limaman su goma sha biyu da suka lissafa suka ce su ne limaman su suka hada abin da suka ga dama wa dalalur rafida mala yace batan da yan shi'a rafida suke akai ma alaihi mazidun babu wani abu da aka yi karawa shine kololuwar bata rashin sanin ciwon kai da aiki da jahilci da kin gaskiya da barna fa innahum yaz'umuna annahu dakhala sirdaba suka ce ya shige cikin tunnel ya shige cikin wani kogo allazi bisa murra wanda yake samurra fakhtafa ya buya wa ila al'ana hayo ba sake ganin shi ba wa kana umruhu id udima sanda aka rasa shi din nan sanda ya bace ya going into hiding shekarun shi a lokacin tis'a sinina shekara goma ne auduna ha koma ƙasa da tara ko ƙasa da ita ta gaji wannan shiri ta ba to bari mu ji daga cikin sirar alamin nubala wanda limamu zahabi yake faɗa a tarjamar da ya ma shi wannan bawan Allah a cikin sirar alamin nubala ga shi yake cewa asharifu abul qasim muhammad ibn al-hasan al-askari ibn ali al-hadi ibn muhammad al-jawad ibn ali rida ibn musa al-kadim ibn ja'far as-sadiq ibn muhammad al-bakir ibn zain al-abidin ibn ali ibn al-husayn al-shahid ibn al-imam ali ibn abi talib al-alawi al-husaini yace asharifu mai darajar nan wanda ake ce mishi wato abul qasim muhammad bin hasan al-askari ash-sharif mai daraja baban qasim muhammadu dan hasan al-askari hasan al-askari dan aliyu aliyu al-hadi aliyu al-hadi dan gidan muhammad al-jawad muhammad al-jawad dan gidan ali rida dan ali rida dan gidan musa al-kazim musa al-kazim shi kuma dan gidan ja'far as-sadiq ja'far kuma dan gidan muhammad al-baqir baqir kuma dan gidan zainul abidina dan gidan aliyu shi kuma aliyu dan gidan husaini Husaini shahidin nan na Karbala Allah ya kara mishi yadda sai da dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi da baban shi Aliyu al-Alawi al-Husaini khatimatu sunai ashara sayyidan wanda shine cikon mutanen Shi'a guda goma sha biyu da suke lissafawa alladhina tadda il imamiyatu ismatahum wanda Shi'a suke ƙaryar cewa waɗannan mutane ma'asumai ne ba sa laifi ba sa kuskure ba sa yin ba daidai ba malam ya ce wala ismata illa li nabiyyin babu wanda yake da irin wannan kariya sai annabin Allah annabawa ne kai Allah yake ba su wannan kariya wa muhammadun hada wannan muhammad dan hasan al-askari inda kake ganin sa huwa alladhi yasumuna annahu al-khalaful hujja shi suke cewa khalaful hujja wa annahu sahibuz zamani wa annahu sahibus sirdadi bi samarra wa annahu hayyun suka ce yana nan a raye la ya mutu ba zai mutu ba hatta ya kharuja sai ya fito a ƙarshen duniya fa yamla al-arda adlan wa qistan ya cika ƙasa da adalci kama muli at zulman wa jura kuma da aka cika ta da zalunci da mugunta malam yace fa wadidna zalika wallahi wallahi mu ma muna son a ce ƙasa ta cika da adalci din nan wa hum fintidarihi shi'a suna nan suna ta jiran shi fi arba'in min arba'in mi'ati wa saba'ina sana suna jiran shi shekara ɗari hudu da saba'in sai ka ƙara da wajen shekara ɗari takwas a yanzu abin nan daga shekara ta ɗari bakwai zuwa yanzu ga wasu shekaru ɗari bakwai sun sake ninkuwa daga waɗancan sai ga kamar dubu ɗaya ɗari ɗaya malam ya ci gaba da cewa wa man ahalaka ala za'ibin wanda ya ce ka koma gun wani wanda ba a san inda yake ba wani absent lam yusifka bai maka adalci ba fa kaifa man ahala ala mustahilin to ina kuma wanda ya ce a koma duk abin da za a yi na addini yanzu sai an koma kan wani abu da yake impossible wal insafu azizun zahabi yace daman shi adalci abu ne da yake da wahala fa na'udhu billahi min al-jahli Allah ka tsare mu daga jahilci wal hawa ta san zuciya fa maulana al-imamu ali min al-khulafa ar-rashidina yace shugaban mu ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda ɗaya ne daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shiryatattu al-mashhud lahum bil janna waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su certificate din aljanna radiyallahu anhu Allah ya kara wa Aliyu yadda nuhibbuhu mu ahlus sunna mu salafiyya mu masu bin aqidar salaf muna san Aliyu ashaddal hubbi so mafi tsanani wala nadda ismatahu ma ba ma cewa baya ba ma cewa shi ma'asumi ne dan ba annabi bane shi wala ismata Abi Bakar ne Siddiq ba ma cewa sayyidina Abubakar ma'asumi ne dan ba annabi bane shi wa bunahu ƴaƴan Aliyu din nan guda biyu Al-Hasan wal Husainu fasibta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan manyan da jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa sayyida shababi ahli aljanna muna yadda da cewa su shugabannin samarin aljanna ne law istakhlifa lakana ahlan lidhalika da a ce an ba su dama sun zama shugabanni sun yi halifanci to da sun cancanci yin haka din wa zainul abidina kabirul qadari Zainul Abidina ɗin can ɗan gidan Aliyu ɗan Husaini, jikan ainihin wato Sayyidina Ali ne shi ma, jikan Husaini mutum ne mai daraja, min sadatil ulama daga cikin manyan malamai al'amili na masu aiki da iliminsu, yasluhu lil imamati shi ma ya cancanci shugabanci inda ya samu, wala hunu zara yana da sa'annin shi da suka za su iya abin da yayi wa ghayruhu aktharu fatwan minhu akwai wanda suka fi shi ma yawan fatwa wa aktharu riwaya wanda suka fi shi yawan riwaya cikin mutane da suke sa'annin sa wa kadhalika ibnuhu Abu Ja'far al-Baqir haka dan sa dan uwansa dan sa Abu Ja'far wato Muhammadu Baqir kenan shi ma sayyidun imamun faqihun babba ne jagora sayyidi ne limami ne masanin fiqhu yasluhu lil khilafa shi ma ya cancanci ya halifanci wa kaza waladuhu Ja'far as-Sadiq haka dan shi Ja'far ibn Muhammad al-Baqir shi ma kabiru sha'an babba ne yana yin matan ilimi daga cikin limaman ilimi kana aula bil amri min Abi Ja'far al-Mansur hakikanin gaskiya ma ya fi Abu Ja'far al-Mansur cancanta a ce shine halifan musulmai a lokacin da Abu Ja'far ya karbe mulki ya kafa daula ta ainihin banul abbas kenan ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa yace wa kana waladuhu musa hakanan dan shi dan gidan wato ja'far sari shine musa al-kadim kenan yace shi ma ya kasance a kabir al-kadari ne babban al-kadari ne shi ma jayyidal ilmi ne ilimi nagartacce aula bil khilafati min haruna ya faru da rashid dacewa da halifanci walahu nuzara shi ma yana da sa'anni fi sharafi wal fadli wajen daraja da ɗaukaka ibnuhu ali ibnu musa riba kabiru shani dan shi ma ali dan gidan musa riba shi ma babba ne lahu ilmun wa bayanun yana da ilimi da fasaha wa waqa'un fin nufusi da daraja idan mutane sayyarahu al ma'mun ma'mun ma ya zabe shi waliya ahadi yace shine halifa a bayansa li jalalati dan darajar shi princes ne prince na na abbasiya ne suka kiyar da suka yi ma mamun tawaye akan haka fatufiya sanata salasin wa mi'ataini ya rasu shi wannan Ali Rida Ali ibn Musa Rida ya rasu a shekara ta 203 Allah gafarta mishi wa ibnuhu ɗansa Muhammad al-Jawad Muhammad dan gidan Ali Rida min sadati qaumihi shi mana daga cikin manyan mutane al'ummarsa lam yablug rutubata aba'ihi fil ilmi wal fiqh hakikanin gaskiya iliminsa da fiqhunsa bai kai na waɗannan iyaye da kakannin nashi ba وكذلك ولده الملقب بالهادي هكا أنسى وند أكتم الهادي شريف جليل ببني ميدرجة وكذلك ابنه الحسن بن علي الأسكري هكا بابن شي وانا مهدي نعيشي أنا كريادن wato alhassan ibnu muhammad ibnu ali al-askari shi ma mutumin kirki ne rahimahumullahu ta'ala Allah ya gafarta musu gaba ki su kaji wannan shine bayani fa da na insafi da al-imam zahabi yake akan waɗannan mutane waɗanda su yan shiyan suka tashi zalunci sai su ce ba a kaunar ba a kaunar su ana kin su wannan ba haka bane ba ma musu irin makauniyar soyayya da yan shi'a suke ma irin wannan mutane wadda ta halaka ce amma muna son su muna ganin darajar su muna girmama su fa amma Muhammad ibn al-Hasan hadha shi wannan mahadin na yan shi'a mahadin kogo na yan shi'a din nan fa naqala Abu Muhammad ibn Hazm anna al-Hasana mata min ghairi aqbin labarin da aka samu shine cewa ya mutu bai bar ɗaya ba bai bar baya ba qala ibn hazm ya ce wa sabata jumhurur rafida ala anna lil hasani ibnan akhfahu amma da dama daga cikin rafida ɗan shi'a suka nace suka ce a'a lalle yana da ɗa da ya ɓoye wakila aka ce kuma bal wulida lahu ba'da mauti ya bar mace ne da ciki ta haife mishi ɗa bayan rasuwar shi min amatin wata bai wasa nismuha narjisu wadda ake ce ma narjisa haka je shiya suna sa yayansu wannan suna au susan ko kuma sunanta susan suna ne irin turawa wannan wal azharu indahum ko kuma abin da ya bayyana shine cewa annaha saqilu sunanta kenan saqil baki wadda alhamla ta ce tana da ciki ba da sayyidiha ta yi kurura cewa tana da ciki bayan shugabanta ya mutu fa'uƙifa mirasuhu aka dakatar da rabon gadansa lidarika saboda aga abin da ta haifa saba a sinina shekara bakwai babu ɗa wa na za a hafi zalika a huhu ja'afar ja'afar ɗan gidan ali ɗan uwansa ya yi rigima da ita ce bai yadda ba ina ɗan wata asaba laha jama'atun wasu daga cikin yan shi'a saboda hauka sai suka goyi bayan wannan ƙarya da wannan mata ta lissafa walahu akharuna wasu kuma suka goyi bayan shi aka yi ta fitina sun man fasha ذلك الحمل wannan ciki dama na ƙarya ne sai ya inflating in fashe shine kamar abin da taya take ta sace ko kuma kwallo an hura mata iska ta sace kaga ta nan ta motsi sai cikin aka neme shi aka rasa wataƙila kuma bari ta yi wallahu alam ذلك الحمل وبطل ya lalace fa akhadha mirasa alhasan akhuhu ja'far wa akhu lahu yan uwansa guda biyu suka an shiga don su wa mata wa kana mautul hasani sanata 60 wa 200 ne inji ibn hazm ila an qala zabi yace har da ibn hazm yake cewa wa zalat fitnatu rafida bi saqil wa bid'awaha wannan fitina ta rafida ta ci gaba da faruwa saboda yadda suka taya wannan bera bari da wannan mata take yi ila an habasa hal mu'tadidu ba'da nayyifin wa 20 sana min mawsidiha har sai da halifa mu'tadid ya sa kama ta kure ta so ta zama fitina ta zama kamar wata Allah ko wata gunkin ya gare su وجعلت في قصره أكثوي تأجدا سروتا إلى أن ماتت في دولة المقتدر حتى مت دولة مقتدر الله يسلم هذه إرن فات الراحات دم إرن ووتا دا واتو تن دولة سندسكي قلت ذهب يتشي ويزعمون أن محمدا دخل سردابا shikenan yan shi'a suka ce wannan yaro ya shiga cikin wannan kogo fi baiti abihi a gidan mahaifinsa wa ummuhu tanzur ilayhi uwar tana kallo to ka duba ma fa ce wai gida da kogo sai ka ce wani gidan kura kaga din daga nan zaka ji abin ya zama drama falam yakhruj ila sa'ati minhu har yanzu da ake magana ji zabi har yanzu da mu muke magana bai fito ba wa kana ibn tis'in wa sinina wa qila duna zalika an da ya shiga an ce shekara shi tara ko kuma kasa da haka qala ibn khillikan ibn khillikan yake cewa qila an ce bal dakhala bai ya shiga walahu sab'u ashara walahu sab'a ashara sana shekarar shi lokacin goma sha bakwai fi sanati hamsin wa saba'ina wa mi'atin a shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar wakila kuma an ce bal fi sanati hamsin wa sittina shekara ta ɗari biyu ne da sittin wa sittina ɗari biyu da sittin wa annahu hayyun cewa kuma waya nan da rai sahabi sai ce na'uzu billahi min zawalil akali Allah ka tsare mu daga gushewa hankali wannan hauka ne motsuwa ce za a biya ce falo faradna wuku a zalika min salifin dari mu ɗauka da gaske ne wai wannan abin a ce ya ma ya faru fa manin lazi ra'ahu waye gan shi cewa yanzu yana nan a raye a ciki wa manin lazi na atamidu alaihi fi ikhbarihi bi hayati wane ne zamu dogara da shi zai riga bamu labarin abin da ke kan rayuwarsa dan ƙarya suke a ce an kame takarda an je an tambaye shi yayi gabi ba sugura daga baya zo ya kubura aka daina ganin shi shirme dai da drama ومن ذا الذي نص لنا على اسمته وانين كما يتي mana katangagge daga kuskure da laifi wannan ya alamu kulla shay cewa ya san komai komai aje a tambaye shi hadha hawasun bayyun zabi yace wannan motsuwa ce hawas motsuwa ce a filinta kowa na gani motsuwa ce wannan ba ba abu ne na hankali yayi kama ya fi kama da abin nan wato abin da suke ce ma hypomania babban madness shine hawas craziness mutum ya zama bai da hankali in sallatnahu alal uquli in muka dauki wannan shirman muka sa a cikin hankali muka ce hankali ya yake da shi ballat hankula za su bace wata hayyarat za su rude bal jawwazat kullu batilin hankali zai da kowane shirme kenan a'azanallahu wa iyyakum min al-ihtijaj bil muhali Allah ya tsare mu da ku daga kafa hujja da abin da yake ba zai yi wa wal kadri da kuma ƙarya aw raddil haqqi Allah ka tsare mu daga tunkula gaskiya al sahi ingantacciya kama huwa daidanul imamiyya wanda kowa ya san in shi'a imamiyya haka aka san su tunkula ƙarya hadisin da ya tabbata sai tabbata ba su yadda ba sai wanda ransu yake so sannan su dauko ta ƙarya tatsuniya shafa labarin shuni su dinga mata fenti su ce sai an yadda wa mimman qala innal hasan al askari lam yuqib محمد بن جرير الطبري ويا ابن سعيد وناهيك بهما معرفة wasiƙa za a ce daga cikin mutanen da suka ce wannan bawan Allah bai bar kowa a baya ba akwai Muhammad ibn Jarir Tabari da Yahya ibn Sa'id yace kuma waɗannan sun ishe ka ka gane suna da ilimi kuma da aminci ba makareta bane in muka ɗauki misali annabi Musa ma da Allah subhanahu ta'ala ya nufin ya tsirtar da shi daga cutarwar Fir'auna sai da aka samu al-akhdh bil asbab da Allah ya so sai ya ce ma uwa kawai ta kyale shi kyale shi zamu zamu abin nan din shi zamu tsare shi amma sai da Allah ya ce mata me Allah yake ce mata fadin Allah wa awhayna ila ummu Musa an ardi fa idha khifta alayhi farki fi dami wa la takhafi wa la tazani ina raddu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin sai da kace uka da saka shi a wuri kaza a cikin ruwa yace idan kin ki shayar da shi fa idha khifti alayhi amma idan kin ji tsoro ma wani abu aka amfani da idza saboda tabbas za ta ji tsoron da a ce babu tahaqqul wuqu sai a ce fa in khifti alayhi amma da aka ce iza tabbas za ta ji tsoron Allah ya ce in ta yi haka fa alqihi fil yammi ki je ki ki sashi a cikin wato rafi wala ta khafi kar ki ji tsoro ta hazani kar ki damuwa Allah ya ce mata in na ratuhu ilayki zamu dawo miki da shi وجائره من المرسلين kaga sai da aka aiki da asbab sai ta ta aiki ta saka shi a cikin wani akwati sannan ta je ta abin nan dinsa ba wai kawai babu asbabu ba sannan kuma duk da haka me ya biyo baya Allah ya ce wa asba fuadu ummi Musa bayan da ya ce faltaqatahu alu fir'auna li kullahum aduwwun hazana kaza kaza kaza su din suka rene shi Allah ya ce amma da haka uwar Musa zuciyarta ta waye gari ta zama empty da kyar in kadat la tubdi bihi laula arabatna ala qabiha ta kusa ta ta tuna kanta asiri da ma sai wannan an ce uwar shi tana kallo ya shiga wani kogo kuma kogo a cikin gida jama'a shi gidan na kura ne ko gidan menene Allah da shi kyauta wannan dai turrahat din shine abin da yan shi'a suke ambata Allah ubangiji ka shirye shi mu sai mu koma littafin ainihin wato nubza min tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhat za mu tashi daga shafi na 41 inda ake magana akan ainihin wato tarihin malaman nahau malami na gaba shine Yunus ibn Habib Abdabbi kenan wanda aka haifa shekara ta 94 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma rasuwarsa ta kama ne a shekara ta 182 ismuhu Yunus ibn Habib sunan shi kenan Yunus ibn Habib Dabbi maulahu mararran bawa gare su Abu Abdurrahman An-Nahwi allamatun bil adabi masanin adabi wa imamun hatil basarati kuma shugaban malaman nahawun kasan basara fi asrihi a zamaninsa da ke ibn abi ishaqa ya gamu da ibn abi ishaqa al-habrani wanda ya shika ta 117 walazima kuma ya lazimci aba amr ibn al-ala abu amr ibn al-ala wasa ne a kasiran min al-a'rab ya ji kuma da yawa daga wurin larabawa da wasu kuma malamai irin su hammad ibn salama malamin shi ne malam ya ce wa hatta sara rawiyatan basiran min riwayatil lugha har ya zama mai riwaya wanda yake ya goge wajen riwayar lughal arabiya ya zama gogagge kwararre akhadha anhu sibawayhi wal kisa'i wal farra wannan limamai su sibawayhi da kisa'i da farra'u duka sun yi karatu a gunsa wa ghairuhum min al a'immati wal kibar da wasu su daga cikin limamai da kuma manyan masana walam wakila innahu lam yatazawwaj qattu wala tasarra an ce san bai taba aure ba bai taɓa kuma yin sadaka ba ya daga cikin al'ulama ul'uzzam gwagwaran malamai wannan kabiya ta samun malamai waɗanda suka ƙi aure ko suka zaɓi ba za su yi aure ba matsala ce wadda insha Allah za mu tattauna ta in mun zo a cikin karatu na dubban ilimi aka zo magana game da watan yin aure ko rashin yin sa da wuri ga ɗalibai akwai malam Abdul Fattah Abu Gudda wanda ke da littafi al'ulama ul'uzzab alladina asarul ilma ala zawaj tarihin malamai gwagware wanda suka zaɓi ilimi suka yi watsi da aure a farko dai ya kamata a san cewa a takaice aure shine asalin abin da sunna ta tabbatar fitra ta tabbatar Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum zurriyyat azwajan wa zurriyya manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa ya hana ya hana tabattuli ga Sa'ali dan Abu Talibin sannan a riwaya imamu ibn majah yake cewa nikahu sunnati kuma rigiba an sunnati fa laysa minni kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure yayi aure ba ɗaya ba ba biyu ba sahabbai haka suka yi ba a taɓa samun a tarihi banda waɗancan da suka yi attempting annabi hana su babu wani sahabi da yake yin aure da sunan wai shi ya fi ƙarfin aure ko ba zai iya abin nan ba sannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam bukatuwa zuwa ga aure bukatuwa zuwa ga hidimar iyalinsa zuwa ga wanda zai kula da shi ya bashi abinci ya mai kaza wannan bukatuwa ce sananniya ga dan adam to amma ana samun wasu malamai da suke samun wasu uzurori da aka dudduba aka ga uzurorin da suka hana su yin aure zama su a bisa mizanin su na ɗaiɗaiwa yana iya zama karɓaɓɓe ne gare su a cikin su akwai Abdullahi ibn Naji al-Makki wani tabi wanda shekara ta 131 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan littafin na abu wadda bayan mukaddima da yi mutum na biyu da ya ambata shine Yunus ibn Habib din nan sai kuma mutane irin su Bishr ibn wanda ake cewa shi Bishr al-Hafi irin su Hannad ibn Sari malamin su Imamu Tirmidhi wanda ya rasu shekara ta 243 kuma ya rayu an ce shekara 91 a duniya ma bai taba aure ba wanda ake malakabi da Rahibul Kufa irin su Imam Tabari Muhammad ibn Jarir irin su Ibn al-Ambari malamin nahwu irin su Abu Ali al-Farisi kuma malamin nahwu ne irin su al kifti wato abul hasan ali ibn yusuf mai littafin akhbarun nahawiyin irin su jarullahi zamakshari mai kashaf ga manya irin su imamun nawawi irin su ibn taymiya irin su karima bintu ahmad almarwaziya wacce ta rasu shekara ta ɗari hudu da sittin da uku ɗin nan waɗannan irin su khatibu a wani zance duk waɗannan sa cikin malamai waɗanda ya shahara cewa wato ba su yi aure ba a rayuwarsu ba su samu halin yin aure ba saboda ainihin wato dalili wani dalili ko wani amma hakan bai hana su su bar wato turas na ilimi ba wanda shine abu mafi muhimmanci da suka bari sai dai mu sani cewa kamar yadda wannan malami yake faɗa wato ibnul jauzi a cikin littafin shi saidul khatir da yake cewa yake cewa yan bakin insan an yas'a fi tahsili dhurriyatin tadhkuru Allah ta'ala ba'dahu fa yakunu al-ajru lahu yana da kyau mutum ya sauri ya aure dan ya bar zuriya wadda a bayan shi za ta dinga ambatan Allah ya shi kuma ya samu lada yace au yusannifu kitaban min al-ilmi ko kuma bai aure bai wa kai wuta littafi idan yana da ilimi yace fa inna tasnifal alimi waladuhul mukhallad domin malami in ya rubuta littafi to wannan littafin shine dan shi da zai wanzar da shi yunqalu min kitabihi ma yuqta ma yaqtadi al-ghayru bihi za a dinga kwafan abu a littafin sa wanda za a yi koyi da shi fa zalika allazi lam yamut shi irin wannan baya mutuwa yace qad mata qauman wa hum fin nasi ahya'u yayin da wasu kuma sukan mutu ma tun suna raye Allah ka tsare mu daga mutuwar tsaye to wannan dai magana ibn jauzi ce ga tana don haka wannan malami yana cikin waɗanda ba su samu halin yin aure ba idan muka zo wancan katin insha Allah za mu tattauna akan waɗannan sai kuma akwai waɗanda suke falasifa wato waɗanda su sun ƙi yin aure saboda wani ra'ayi nasu na riƙau ko boko ko wani abu ko ganin cewa su sun fi ƙarfin aure irin su ibn nafis wani likita irin su isaac newton ko da ke an ce yana da psychological problem ne da ya samu tun yana yaro matsalar da ya samu wajen renon shi da aka yi mishi yana yaro irin su abul ala'il ma'arri wani ba falsafi din nan mawaki wanda yake cewa haza jinahu abi alayya wa ma janaitu ala ahad yace a rubuta wannan akan kabarin sa wai wannan shine laifin da baban shi mai da ya kawo shi duniya shi kuma wallahi bai kowa laifi bai kawo kowa duniya ba ana shi cewar irin su wannan abin nan Florence Nightingale wadda ake cewa ita ce shugabar abin nan harkar harkar nasin irin su al-aqad abbas mahmud al-aqad waɗannan kaga nasu daban sannan kuma a addinin kirista akwai wato tsari na annazar wanda idan mutum yana so ya zama ya shiga harkar kanut ya zama kahin ya zama wato mai wa'azi ko reverend father ko ya ta zama zahida a coci wanda ba sa yin aure din nan dole sai mutum ya ɗauki alkawarin cewa zai yi ban kwana da wato duk wani abu na sha'awar duniya ya zama kamar wani sufi sufayen ne ma to amma kuma kamar da Allah ya ambata wa ruhbaniyatan ibtada uha ma katabnaha alaihim illa ibtiza'a mardati llahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha mun da mu kirkiro musu ba su dauka kan suka ce za su yi ruhbaniyanci kuma suka kasa sai kuma su kin aure su je kuma suna luwadi inda aka yi ta kama irin wannan laifuka ko su ji suna lesbianism ko suna zina ko wasu abubuwa makamanta haka Allah ya tsare mu sun gujewa abin da Allah ya halasta kuma sun fada wa haramci a takaice dai wannan kenan Yunus ibn Habib akwai wani wanda yake ce mishi Yunus ibn Habib Abu Bishr al-Ajli wanda shi malamin hadisi ne wanda yana riwaya daga Abu Dawud at-Tayalisi ya rasu shekara ta 267 wanda malamin qira'a ne kuma ya rubuci qira'a daga ɗaliban al-Imam al-Kisai wannan dai shi kuma shi da muke magana a nan wannan ibn nadim ya ce kana kanat halqatuhu halqatu bil basra yantabuha tullabul ilmi wa ahlul adabi wa fusaha'ul a'rabi wa wufudul badiya yana da wata halaka wato wurin karatu majalisar sa majalisar sa na karatu wanda ɗaliban ilimi da masana adabi da waɗanda suke wato masu fasaha da mutanen da suke tahowa daga ƙauyuka da suna taruwa wajen abu ubaida shi kuma yake cewa ikhtaraftu ila yunus arba'in sana na dinga zuwa wurin yunus shekara arba'in kulla yawmin amla kulla yawmin alwahi min hibzi kullun nakan cika alluna na kaman takardun shi na lectures kenan daukar lecture wato ina cika su daga abin da yake mana imla'i daga haddasa waqad aksara sibohin naqal anhu sibohi ya yawaita ciro bayanai daga gun yunus ibn habib a cikin kitabu siboyi kenan wa min kutubi yana da tafai akwai ma'anil qur'an akwai kitabul lughat akwai kitabun nawadir wal amsal sannan sai malam ya ci gaba da cewa walahu ara'un yana da wasu ra'ayoyi wattijahatun wa kana lahu ara'un wattijahatun yana da wasu ra'ayi da wasu wato ittijahat wasu fahimtoci tafarrada biha fil nahwi wanda shi ya kadaice da su a nahwu min dalika anna al khalila kana yara anna zaida fi misli qatta'a wa kassara huwa al harf al awwal da gaskiya abin da ya bambanta da khalil shine al imam al khalil yana ganin cewa abin da aka kara a cikin wato mazidi na fa'ala shine na farko din qatta'a da kassara to mai daurin ne shi a gunshi shine karin yayin da shi kuma amma yusuf kana yara fakana ya kulu innahu alharfu thani shi kuma yana cewa harafi na biyu shine karin ba na farko ba sannan malam yace wa yara anna jumlata ayyuhum ashaddu hiya maf'ulu yanzu sannan yana kuma ganin cewa jumlan ayyuhum ashaddu a cikin fadin Allah thumma lananza anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyya wanda dama wannan aya akwai mushkila sosai game da irabinta kamar yadda al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa a cikin juz'i na goma sha ɗaya inda yake cewa ibnu an-nahas yana cewa hadi ayatun mushkila fil i'rabi lianna al-qurra'a kulluhum yaqra'una suna karanta ayyuhum dinnan bir raf'i ne in banda harun al-qari al-a'war kamar yadda ya ba da labari da musibo ya kawo daga gare shi cewa shi yana karanta lananza anna min kulli shay'atin ayyuhum da nasaba eh to da haka ana rigima sosai akan irabinta to sai zama shi Khalil yana irabinta da cewa ayyuhum lananza anna min kulli lananza anna al-fariqal ladhina yuqalu fihim sai an kaddara wannan fariqal ladhi yuqalu fihim ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya yace sai an kaddara wannan maf'ul bihi din shi kuma Yunus bin Habib yace maf'ul din shine kawai ayyuhum ashaddu wallahi ta'ala game da wannan to haka nan yace kuma وكان الخليل وسيبوي يراني أن تصغير قبائل da Khalil da Sibai suna cewa ta tasgirin qaba'il shine qubayil qubayil wa amma Yusuf fa yusaghiru al-kalima bi shi kuma yana cewa qubayil shi kuma shine tasgirin ta bi hazfil hamzati sai da an share hamzar kenan wannan kina ta gace kwarai saboda yadda lokaci ya kure za mu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته